labari da dumudumin babban gwamnan bankin najeriya watakan cbn godwin emefiele ya mayarwa da honorable muhammadu kudaji kazaure da zafa martani dangane da zarginsa da ake yi da awon gaba da fiye da naira tiriliyan tamanin a cbn din gwamnan babban bankin dai ya yi martani kuma sannan ya faɗi inda kudaden suka shiga wanda ake magana a kansu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 to mu ma da ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su to a halin yanzu dai sai ku da zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daga babban birnin tarayyar abuja godwin emefele wanda shine gwamnan babban bankin cbn na najeriya ya musanya zargin da ake ji suna fitowa daga bakin muhammadu gudaji kazaure kamar yadda jaridar the nation ta ce gwamnan babban bankin kasar ya nuna cewa adadin kuɗin da bankuna suka samu daga harajin hatimi bai kai abin da ake tunani ba shi honorable jika zaure yana ikirarin naira tiriliyan tamanin da tara aka sace daga asusun bankuna amma da yake ƙarin haske game da lamarin godwin emefede ya ce a cikin shekaru shida daga shekara ta 2016 a shekara ta 2026 abinda aka samu naira biliyan 370 ne da kuma digo shida kamar yadda rahoton the cable ya tabbatar da cewa mr godwin emefele ya fayyace haka ne bayan an tashi taron kwamitin npc da ya jagoranta a babban birnin tarayya abuja da yake jawabi a ranar talatar emefele ya jaddada babban bankin cbn bai rike da bai rike da naira tiriliyan 89 gwamnan babban bankin ya kara da cewa naira tiriliyan 71 ne dukiyar da bankunan najeriya suka mallaka sannan kuma naira tiriliyan 44 da ake basu ta asusu daga shekarar 2016 zuwa yau harajin hatimi da aka karba ya kai naira biliyan 370 da kuma digo shida da takwas da kuma wata shida. hukumar tara haraji ta frs wata kan Illar Rabanu ta raba naira biliyan 226 da kuma hudu da biyar da ɗaya na kasan zuwa asusun haɗaka na faac sai ragowar naira biliyan 144 da kuma 235 suna cbn rahoton ya yi ƙarin haski cewa bankin fbn shi ya fito shi ya fito wa kowa tattaro wannan haraji a najeriya a tsawon shekaru shida ya iya tatso naira biliyan 71 gwamnan na cbn ya ce sun ɗauko hanyar ƙwararrun masu bincike domin a duba asusun idan akwai kuɗin da aka ɓoye bankuna za su fito da su to in dai ba za ku manta ba dai a wata hira da aka yi da shi wato alhaji ko kuma mu ce wannan rabul muhammadu da jika zaure ya zargi gwamnan babban bankin wato godwin emefiye da sayi mutane rabin guda jika zaure ya ce a ɓoye ake kudundina kasafin kudin na cbn ba tare da 'yan majalisa sun san komai ba ya ce kasafin ya kai naira tiriliyan hudu da kuma digo biyu cikin shekara uku wanda dai har a yanzu ya ce babu tabbacin cewa babu akwai wannan kuɗi sai dai kuma wannan magana ne ba karamin magana ba ce ba wanda ta yi matsa hazo sosai sai gashi kuma a yau dai tun lokacin da aka yi wannan maganar shi karan kansa guda gwamnan babban bankin bai fito ya yi cikakken bayani ba sai a yanzu ne yake magana cewa ga abin da ya faru to fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace masu sauraron mu anan ne muka mu karshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko ya kuma ku danna mana lakin domin mu ma da haka ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma neman ku rahotanni da dumadumin su to masu sauraron mu da karshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan martani wanda gwamnan babban banki wato Godwin Emefiele wa sanata ko kuma ce honorable ka zaure dangane da zarginsa wanda yake akan handama da baba kere da naira tiriliyan tamanin da tara wanda ya na kuɗin 'yan najeriya kunji dai godwin emefiele ya fito ya karye wannan batu ya ce sam magana kudaji ka zaure ba haka bace ba muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment